صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هو طالب من حديثي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ولي نقوم شهدو سكين وطن ربيع الأول شكرا تدبو على تاريخ حدود ثلاثين دبيو كما يدري لشكرا كوزغوتا فبراير لشكرا تدبو ديو نقوم شهدو muna cikin babi na 89 wanda imam bukhari ya samu suna babul التي على طرق المدينه والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من اي لورات امام البخاري ده يبادي كم صلى تنشين غير المدينه بدك اكو هل في اول لفاء كان مساجد المدينه ولا ادريس ولا ادريس كيف مساجد المدينه عنه يوا قدام مركب اكويس انا كل اللي تتفضل المدينه اكو ابواب كما مساجد المدينه wuraren da annabi sallallahu alaihi sallam ya taɓa yin sallah cikin garin Madina suna da yawa kila ƙarshen karatun nan babu za mu ɗaya tsokaci game da su to amma bukhari bai yi babi a kansu ba sai babi a kan masallatan da ke kan hanyoyin da ke zuwa madina saboda ne me kuke tsammani ya sa haka wanne ne fi muhimmanci sanin masallatan da ke cikin garin madina ko masallatan da ke hanyoyin garuruwan da ke zuwa madina wanne ne sanin sai sai muhimmanci sun da daidai fi muhimmanci sai sa bukari bai masa babi ba wannan ya ce saboda sanannen wuri ne aiko ba sananne ne ba kuma ko sananne ne ko waɗanda ya kamata a ce sanannu ne an san su. Wa alaikum salam. gudun shubuhat da shubuha ai kuma karatu dai da wannan dole a karantar sai a yi bayani a gashi nan mun karanta ba shekaran jiya wuraren da idan umar yake bin wuraren da alim sallallahu alaihi wasallam ya sallah yana yi kuma sai na umar ya hana kuma mun ce magana umar ita a dahir a nan ko ba haka ba radiyallahu anhum jami'an akwai dai wani dalili da ya kamata a matsayin ku na ɗaliban ilimin hadisi kai tsaye ku faɗe shi in buhari bai kawo abu don bai kawo shi ba مع جلا لأنه ليس في هذا الباب شيء على شرعه saboda shi irin dokokin da ya sa maka sanan dauko hadisai ba wani hadisi da yake kawai sharuɗa wannan babi za ka dole sai tsalle shi amma wani lokaci in akwai wani abu bai dai inganci inganci da yakan yi babin da misali zai ce babun masajidul madina sai ya bar shi haka da sai wani babi ko bai sa hadisi ko ɗaya ba a nan ko haka ɗin ba amma wannan المساجد التي على طرق المدينة wannan aikin da ibnu umar kirma muka ce sabai sun masa inkari ya taimaka ya tsare mana waɗannan masallatan an sauku domin ko ga su sai wajen guda goma ibnu umar na bayanin wuraren da annabi sallallahu alaihi sallah yana sifeta su kamar kana wurin ga wanda ya sayar da wuraren su karatun mu yana dan da wahala ba haka kowa ya riƙe dan tansirin sa shawarci in kana karanta wannan babi a yau a ce akwai littafai biyu ka buɗe ka. النهاية جريب الحديث صدق جريب بنك المميري في السكي بكما شرق السلة تتفن البلدان كما معظم البلدان ما وعي لا يقوت الحموي ولا لسه في لنا بلاغري اخبار مكة انا ابن بطاني بلاغري انا معظم البلدان ايه. مو مو جوز بالتاكيد انه يقوت الحموي فوق إيه. to ya kamata dai a ce akwai wani littafi mai bayyana garuruwa tunda suna da dama duk muna da su a nan maktaba wanda in an faɗi sunan gari ko ƙauye ko tunga ko hanya ko dutse ko ruwa ko rafi ko kogi ko ko menene ma za su faɗi ga inda ga yadda ake gane wannan babi na daga cikin abubuwan da practical ba inda suka karanta ta Saudi Arabia lokacin da karanta kitabu fada'il al-Madina na Sahih al-Bukhari malaman mu ɗaukar mu suke muka zagaya cikin gari da aka yi magana jabal saur ce kun gane shi nan na airin ila saur ce kun ga saur to ku zo mu kai ku ga ayin in aka zo ko ne ne ko a masallaci sai a zo sai an taka taki uku hudu da sai a ce bakin nan nan wuri ka gaye rijiyoyin madina duk sai da aka gaggada mana irin waɗannan abubuwan to wannan aiki bai yiwa sai a saudiya practical ɗin sai na yawwa sai adireshin qur'ani eh adireshin qur'ani daban suratun makiyya da suratun madaniya an sakwata ta tashi aiki ana mun karanta hadisai guda biyu wanda ɗayan na musa bin uqba ne wanda ya karɓo daga salim ibn abdullahi yana bayanin aikin ibn umar na biyun kuma na nafi ne ya karɓo daga ibn umar to daga wannan na biyun hadisai ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas بإسنادٍ isnadin ذاك بخاري da وأن عبد الله akwai عمر. wa anna abdullahi ibn umar hadisin asalin sa قال حدثنا انس بن عياض المدني قال حدثنا موسى بن عقبة النافع ان عبد الله اخبره وسيكا وانت حديثي لشيك رنجيا سنين يوزا متاشي وان عبد الله ذاك دو انه كذو وان عبد الله وان عبد الله انن وعميد السوق اسنادي لي واللي كلا إدغ السين في تطريق اسمى لإبراهيم ابن المزر إلى السن ثقات علماء البخاري على ابن عياض المدني كما معروف عقبة سنه موسى بن عقبة إمام من أئمة الحديث نافع مولى عبد الله بن عمر ولا حديث سيما فينا سالم لن أي ابن عمر ولا جباتا ولك ولا إسنادي شيء لا مشغل يو دكتور أتم مشغول إسنادي أما بذاك جانتر في إسناد ما إلى سوى أن عبد الله بن عمر فأكراتي شكرا يا ياي مغانا مثلا سنجي يتي كان هير عليه الصلاة والسلام سزوا عيتي هجي دا أمرا يبادا كتن يا وزام مشيدا حديثي نوكو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وأن عبد الله بن أمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرك روحاء نعم وكان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول سم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك يكون أو نحو ذلك كان بالله ليس لسه مك أحسنت دون كرم حي يزن صلى حيث المسجد حيث دائما بات زوا تغبان الجملة وهكا باء إضافة ذاك جاتي من حيث المكان كليني بإن حيث تزو فأبن لك بقى أنت الجملة لبك استئناف ذاتك حيث المسجد حيث المسجد بقى هكذا كرمت شديدي وأن عبد الله بن عمر حدثه ولن يفتني أن عبد الله بن عمر حدثه وأنني نافع أحسنتي آه كنا دي أشي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير ماذا قال يا إيه صلى أورندك أرمي مسلاتيكي دون المسجد الذي بشرف الروحة كافن أكي مسلات نن قرين شرف الروحة شرف الروحة واني قريني تفير قوانا جوز أخانيس لمدينة من همسة واني أبني كمان مشي كيلومتر دري هكذا قومة كمان سقط زوا مصر كيلومتر دري ده قومة nisan sa kenan sai ce to manzo Allah ya salla a karamin masallacin da yake kafin a kai sharafin rauha أ مثلا كتنشيش المسجد الاوسط ل أ في كبرنا وادي بني سالم هذا مولانا مثلا في اوكتنا المسجد الصغير والمسجد الاوسط والمسجد آ آه. ومسجد شرف ا ل ر المسجد الاقصى اما ا هكذا كما الاصغر ا ل أ الصغير و ا وقد كان عبد الله يؤلم ذلك المكان يؤلم المكان duka biyu akwai ruwa yi ulimu, akwai alamu amma yi ulimu ta fi dacewa cewa ya san wurin ba magana ba ne ba shi kai ke iya sani ba amma ulimu yana yin alama ya yi alama ya kawo masallacin wani alamin da yake gane shi المكان sallallahu alaihi wasallam ya صلى الله عليه وسلم يا سمي Ya قورين النبي صلى يقول ثم an يمينك nan gefin دامنك حين تقوم في المسجد تصلي إن في كما إن كان صلى قدام ما يصلى نني ورن مزعل يصلى بعد في صلى وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى في كما أن مسلاتي ينا جيف حنيا كبنجر داما وأنت ذاهب إلى مكة إن مكة كتاسما ما أنا إن دعوة كتير بنجر خبيتي وأنا من ولا كتير جيد ولا بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر abin da ke tsakaninsa da babban masallaci bai wuce jifan dutse da jifan dutse sun ce kilomita guda wato sulusa mil kilomita guda in mutum maharbi ko mai wanda ya kware da iya jifa ya tace jifa ba jifa kula da kuma azuma la yace mana daga cikin hadisin ala nan quwwata rami akwai jifa ƙuri'a. to jifa dutse mutum maji, karfi matashi kuma mai tsawo wanda ya kware ga jifa in ya jefa za ta kai kilomita guda za ka kamar ya ce mana kenan masallacin kilomita guda tsakaninsa da almasjidul akbar kenan muna da almasjidul saghir almasjidul awsat da kuma almasjid al akbar أو نحو ذلك كو كسن هكذا فيها ديسي ودى باتا دنيسا ومن جوانا مسلاتي سيوى لكما وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرة الروحاء وذلك, وذلك العرق انتهاء طرفه على خافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى الإرث نفسه وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي حتى يأتي ذلك المكان نعم فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان نعم. فيصلي فيه الظهر وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر فرس حتى يصلي بها الصبح وأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي إلى العرق يا كثم شيء yakan يسلى ورن إرق إرق الزبية wani dutse كرمي أنا ana إرق الزبية الذي عند منصرف الروحاء wanda أرسن ƙarshen fita شرف الروحاء وذلك الإلق انتهاء طرفه على حافة الطريق من kuma واتو شيا wato iyakar ƙarshensa دي دي باشن هنيا دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف ثم أكي مسلات من في تقانين صدق عرشان قريبا وأنت ذاهب إلى مكة إن مكة تسمى <laughs> وقد ابتلي يسمى مسجد كما أنجنا وني مسلاتي أقرب واتو إن ابن عمر في سلاتي فلن يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد عبد الله ما يصلى في مسلاتنا كان يتركه عن يساره يا كسل سينا برم مسلاتي جيتا سنهجو ووراءه kuma yana bayansa wa yusalli amamahu ila al-irqi nafsi sai ya salla gurin wannan dutsen shi kansa wa kana abdullah yaruhu min ar-rawha abdullah ibn umar radiyallahu anhuma ya kasance yakan maraita daga wannan garin sharfin rawha فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان بزي صلى أذار بس يا ذو النور فيصلي فيه الظهر سيصلى أذار أول أول me yasa saboda nan manzo Allah ya sallan azhar wa rana wa idza aqbala min makkah in kuma ya dawo daga makkah fa in marra bi qabla as-subh bi sa'atin in ya iso gabanin ay sallar asuba aw min akhir as-sahar ko karshen lokacin sahur wani lokaci ne ke kira as-sahar ba zai bar mu ta'arif jami'i mani'in lis-sahar wani lokaci ne ake kira as-sahar eh بجيبا إيه. جدي هاو فتي دي شو اما قسم تامن في وين لو يظني جدي دحال جدي يرى تفعل لي جدي انت ما فيكو لي جدي يوش لي جدي سكتي ما بين الفجر الصادق والكاذب وكم ما بين الفجر الكاذب والصادق الفجر لوقت حسن فاتيا نكريا يا فار بينا wanda gefe guda yake ta makullar rana ta gabas tsakanin bayyana wannan alfijir zuwa alfijir da gaskiya wanda ke gane sarari ya gabar da makullar da arewa haske ne dan wannan tsakani ta ake kira asahar to idan ya zo daidai wannan lokacin an rasa hatta ya salli bi hasu shi ya tsaya rurumi ba ya barin wurin sai asuba ta yi yayi sallah sannan ya wuce wato dole ya kara tabbatar mana mazhabar ibnu umar radiyallahu anhu ma na cewa shi ya ɗauki ta duk inda manzo Allah ya ibada idan ya je yau ibada wannan wurin zai samu wani kare lada ko ba haka ba wannan sai suka faɗa ɗaki suka ce kenan za a nemi albarka duk wani ne albarka in ya yi ibada ga wani kaga ibnu umar baban ba mai albarka ba ne to wa'in wurare na umar ya bi yanayi nemi albarka yin sallah cikinsu abubakar ba ba mai albarka ba ne wani wurare ne abubakar ya yi sallah ibn umar ya bi za ka ko a mazhabar ibn umar haza khasun bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam za ka in ma kare mazhabar ibn umar sai ba za mu ce na komai ba don kare ba sabar babban mutum wanda ake yi amma ka ta duk wani babban mutum in ma kofi ya sha ruwa da shi wannan kofi yana da wata albarka in alƙalami ya riƙa rubutu da shi wannan alƙalami yana da wata albarka ya sanya wannan riga da ka zo da abu sabo addini ka shi ba وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون روينة رويسة أوكي دون رويسة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يبدي من أكمة دوي دوين بريد روينة رويسة هو؟ آه، دو دوينة بريدة رويسة دنيلي وقد انكسر علاها قنصنة في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كتب كثيرة وأن عبد الله حدثه كما نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يباش الأباري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة كما قال الله صلى الله عليه وسلم يا يأكسن في يكن سوكا كركشن ونجمج إتي ببا صرخة صرحة بالحاء دول إتي ببا وندمت في يكي جلد انت سوكا su ajiye kayan su in rana ta yi zafi su manta sai sa na kira shi gamji kamar kamar ikinin da yake kofar gidan sarkin gida gamji ne ko babban iske ko da yake akwai wani nau'i na iske na musamman da ake ce ma gamji wai dai ma'ana babban iske ne babbar inuwa akwai abin da suke ce ma abin nan kadauri hausawa sun ce kadauri wato babbar inuwa wadda mutane da yawa za su kuma ce duk taron mu nan muna iya sauka a karkashin ta wannan shi ake ce masarha wani ba kawai balarabi na ta fa ya sarhatar rukbani zilluki baridun wa ma uki azbun la ya hillu li sharibi yana wasafta wato budurwarsa wadda yake wadda yake yabo sunan ruwaita wannan gamji yake tun ba a kai garin ruwaita ba shi kuma ruwaisa malamai sun ce farsa zo mu sha bakwai ne kamar kilomita kusan mil hamsin da wani abu tsakaninsa da madina shi ma dai kamar ta ce su kusa zuwa mafara an yamini tsare yana dama ga hanya wani jahar tsare fi makanin bakin sahilin kuma yana kallon hanya da wani guri mai sulu mai rafi حتى يفدي من أكمة جوين بريد الرويسة بن إليه واتو زي تفي ورن حرسي ياكي برن ونفل ري ري كفجا ثم أكيجا ورنجا فست أوفيس سين بريد ورنجا ما سكر أول في قنصر إيكي الأيوة نجرين رويسة بميل بيوكا في الأكيجا هذا الوجه تهنيا وانو كتنشيف زي ما سوى amma da ku da ku eh duk mun ci ku da ku eh da ku da mu duka Allah ya mu da ku da ku da mu da mu da mu duk ba mu gane wakadin kasar a alaha shawo wannan karatu a ce kai shi kana bisa hanyar da mota in an zo sai a tsaya a ce nan ne hikiman tarihi ke amma in ma wannan ba ta yi ba ka zo fa duk ma fi wannan wuraren muna da su a nan muna da su kuma za ka ɗauko ka diba ka zana abin zai maka sauƙin gane matsala kuma ko ka je inda motar kasuwa za ka hau ba za ka iya gane ba mun sai ana ana tsayawa ana diba ana tambayawa ana auna ana kawo yace wa an kasara a'laha wato wannan ratini samansa ya ruguza fansana fi jawfiha sai ibnu umar ya gangara cikin rafin wa hiya qa'imatul ala rafin ya daidaita wa fi saqiha kutubun kaseera amma a ciki akwai wurare masu tudu rairai iri iri kaga duk ba dai wanda ake wasafta mu wannan a lokacin abu ne mai sauki ya gane shi shi kan bukhari tun ta inganta yana gani yana cikin wasu albarkacin tarihi a tsare waɗannan bayanan domin mu san da ya kasa irin wannan in ka zuwa ka tarar da shi haka nan ba amma in ka je da masanin tarihi zai gwada maka ya ce ga wuri ga wuri ga yanda kuma abu ne mai daɗi mai ƙara sa maka wato shauƙi da ƙaunar muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya sa ya iya samun irin wannan damu kada ya taɓa saka sire na ga wani shugaban najeriya da ya sauka wanda tun hawansa shekara takwas yana mulki bai taɓa ko umra ko hajji ko ziyara baka ko madina ba amma da ya kare sai kai kanka makaisu yana so ya rubutun tarihi dala duk a kai shi wuraren da ke da alaƙa da tarihin addinin musulunci a gwada masa sai ka haɗa shi da wasu ɗaliban ilimi suka je suka gwada masa amma ni ba ni ba وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف سلعة من وراء العرش وأنت ذاهب إلى هضبة وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرش بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد وأن عبد الله بن عمر حدثه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في صرف سلعة يتكم ابن عمر ياي صلى جيت وتمغدان الروى سلعة كنا وشوري وندا ينا دفدو دجنجرا كما روى سنة من وراء العرض باين جرين عرض في كما جرين عرض mil goma sha hudu ke tsakaninsa da wancan garin da zai muke magana shine ruwaisa وأنت ذاهب إلى هضبه ألوك تنجا حتى ترمى وتهضى هضى وني بدوت عندك بيد إلي بيسمى سوسيبا بينا دفائي بيد أم واجي تنسى سنة كيف سهضى وعديدي كنم ونندوت أقوي الكثير أقوي الهضبة أقوي الجبل الكثير kamar ƙasa ce za ta taru sai ta yi ƙwari ta koma kamar dutse kullum rere ne muke cire shanu. shi nan kullum rere in ka wuce shi sai ka cin mahabba in ka wuce sai ka cin jabal za ka irin lokacin kwashi shi ne jabal ma da wakil na goron dutse haka ma ya kamata a fassara shi goron dutse wato dutsen da bai da yan uwa kamar shi zuba hausa ya ce goro ne eh, yake nufi wanda ake يسكت وانت ذاهب الى هضبة عند ذلك المسجد ان كانت تسمى ولندو عندك مثلا شيء قبران او ثلاثه قبران او ثلاثه حقيقة قبر برا بيوكو اكوري على القبور رضم من حجاره اكون من قبربرا برا اقوي رضم غالبي dutse babba suke ce maradun radun ma dutse guda kenan radun jam'i ne na duwatsu wato akwai cikin duwar wasu wurin kaburburan an abin nan nasu an yali tsare gefen dama na hanya inda salibatu tsare a daidai wurin in kake salimat wai a daidai duwatsun da ke kan hanya in kuma kake salamat daidai ɗan itacen da ke kan hanya duka kwatanci ne baina ula'ika salimat كان عبد الله يروح من العرض كان كان وقت من دول عبد الله بن عمر يكفي تفيها لجزارين عرض بعد أن تميل الشمس بالهاجرة باين رانا تاكر كتب كثير رانا فيصلي الظهر في ذلك المسجد شيء يصلى أو النم صلاته فيما دمه يا قال صلى الله عليه وسلم يصلى أو النم وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند صلحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشة ذلك المسيل لاصق بقراء لاصق بقراء هرشة بينه وبين الطريق قريب من غلوة وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات تدرون سرحكو فيا سرحة الركبان ذل بارد وما أتي عظم لا يحل لشاربي روى أن هذا الذي ما بها لن تعيش أدمي ثم أورع أوليبا عند سرحات أقول من يكتون من أن يسار الطريق جيتن هاكو نحية في مثيل دون هرشا وفي اواتا مغندر الروا ثم اكي دوس ان هرشا القوة لدوس الى بكي اكسر تهاما وان جيكي قسن مرر ربط متال الشام دا مدينة المدينة اذا اكبرو مدينة اذا اكبرو مكة ذا اجي مدينة اكوي مرر ربط الشام ذات ليس قري لذن المدينة اكوي وسو abin rafi guda uku da wanda ake cema gazal da zuzauran da kiliya ka zo daidai rafin nan na kiliya to nan ne za ka ga wasu mai kananan duwatsu guda uku Ma'ana kiran su sanadi a gefen su ne gajeru kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi darajar na Ali a ciki wadda yan shi'a suka yi mata mabusa suka busa ta متكرر تسعة بيئة كنت رد إيتكي موغا ناوكي تاتون يد جزء كوبا ناوكي شوفو دون هرشا ثم أكيو اللندوت أمكيبا ذلك المثيل لا تكن لقراء هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوة يتوى النم جنجر الروح tana wato laƙe da gindin dutsen harsha bai na huwa bai na tsari ka kare min galwa tsakaninsa da hanya bai wuce tafiya kibiya ta wanda ya jefa ba ko kuma wato jifar mai ƙarfi wanda ya ɗaga hannun sosai duk da mun ce kilomita guda ya isa ko kilomita guda ya isa kawo kallon وكان عبد الله يصلي الى صرحه اللي هي اقرب الصرحات الى الطريق. عبد الله بن عمر ياتي سينا صلى اقول لي بضي اتي ولا بي ياتي ثوره ياتي ثوره ولا تصبح وهي اقوله لكم ولا اسم هي في الثوره هذا الا مسند جور الوقت اللي اتي ولا بياني باقي شكا زي يا جاريوه لما ما لم يكن سوسني على مميجي وانما سبدا خبر تاريخي يوالو هذا الدنيا ذات عيش كم أنك كذيبا ما ما كذا مش رسو بالذات كأنك تعرف منا أبو مول هذه هنا ذا عيش أو قريبا نعم وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الزهران قبل المدينة حين يهبط من الصفروات صفراواتي ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر نوكم نعم، ابن عمر بس صلى يتيه سو كاد يتي يهودا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sauka a daidai makwarara maganzarar ruwa wadda ke kasa da marru zahara marru zahara gari ne kuɗi shi kibal madina ta bangaren madina shi ne ya habi tsamila safrawa da ke gangarowa daga duwatsu a safrawa yana iya al audiya yana iya al jibal ko dai rafi ko kuma قبلنا البوك لما قلت يهبطوا المفسر أكل البوك يا تباكي ينزل في بطن ذلك المفيد يكن فوقا لكن تكير وانما قرارا هل يصار الطريق جيت المدن عنيا وانت ذاهب الى مكة انك كفم مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق الا رمية لحجر قبل لك فكان ولن منزل الله كيف الخار ببر هنيا bai wuce tafiyar jifar dutse kaga duka dai wannan kwatantawa na وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بذي قوى ويبيت حتى يصبح ثم يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أقمة غليظة ليس في المسجد الذي بني تم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بزيتوى ya kasance yana sauka wurin da ake kira zutuwa kai ba ka da zutuwa ɗin? kana yanzu da zuwa fa yabitu hatta yusbih yakan kwana wurin har ya waye gari yusalli subha yakan yi sallar asuba a wurin hina yaqduru makka a lokacin da yake zuwa makka zuwa ba ta da nisa da makka ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ورد أبن صلى الله عليه وسلم يصلى أقوي ولتدو لكوشي ليس في المسجد الذي بني سما لكن مسلات من دأخ جنا ولي البضانية سلا بعد ابن عمر ولكن أكفل من ذلك حتى أسر من نمر على أكمة غليظة أكجع من ما نجامة ونسدوني خشي وتشوينا الجيه هنا وصل صورة عند صلى الله عليه وسلم تقوي صلى الله عليه وسلم شنو عند جابر الأنصاري رضي الله عنه فيكم أي دنيا لتجاعي في هذه sai ya didi ayyukan manzon Allah da maganganunsa da haka sai allamatul asr muhaddithul zaman muhammad nasiruddin al-albani sai ɗauko wannan hadisi ya tattara ruwayoyinsa sai wallafa littafi ya samu suna صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من دخوله من بيته إلى عودته فيه كأنك صاحبته فيها sifar hajjin manzo Allah da san da fita gidansa har san da ya dawo kuma kana tare da shi bayan yayi sifar salatu da biyu sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wa'annan littafan guda biyu duk mai son ibada a aikace to in ya bar su yayi kuskure in ya bar su ya samu na kasu ga aikinsa ibadar manzo Allah aikace nan da ya sallah ba abin da ya rage in ya san sai ke motsa sai an faɗa maka ina yake ajiye hannunka sai an faɗa maka ina idanunka ke kallon sai an gaya maka me yake a suba sai an gaya maka me yake karantawa a juma'a ko idi sai an gaya maka ya yake sallar roƙon ruwa sai an gaya maka waɗanne irin tufa yake sawa in ya fito sallar ko menene sai an gaya maka sannan a wasafta maka ita daga kabbara har ma zuwa sallama magana ta kare haka shi ko hajji فهكذا هذا اللي ما حد يدي بالجدي بس إنه من الله يسوق فيا فلي يا سوق ولي كذا ألوك كذا إني ما جرى فيا فتي ما جنى يا سكوا فيا فتي سكوا ثم سافر أنت بن الله صلى الله عليه وسلم يباير أكثر وفي حديث نكرش وأنا بعد وأن عبد الله رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل قربتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بقرة الأكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه أسفل منه على الأكمة السوداء تدأ من الأكمة عشرة عذرء أو نحوها ثم تصلي مستقبل القربتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة وأن عبد الله رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فردتي الجبل يكي من ظن الله إلى أن الله سقار يويتا رسبتا أغليكي يقص الفحنيو يجود دوئي إيه. الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة وإن ذكيت أشان سعر دببندو سلم dutsen في الكعبة tsawo gefen الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد sai ibnu umar ko kuma shi manzo Allah ya sanya masallacin da aka gina wurin ya zamo wato gefen wurin da yake sallah da tsarafi gefen hagu ce da tsarafin asma da ɓangaren wuri mai tudu wa musallin da bi sallallahu alaihi wasallam asfala minhu bari mu sai kan sama ganin فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد ابن عمر يسني مثلا دا اكا جنا ورين واتو اجي اي اي احقو دا ونم مسلاتين دا اكاي مسلاتين دي كي نمبا اكوي مسلاتين ورين اكوي سابون دا اكا جنا حقو دا كي تو يسني ونن النبيون بطرف الاكمة وان دا يكي جيت ورين يتدو ومسلل النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء وين النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يوصف كا ينا كسد شيء akan wannan tudu a sauda wato akan wannan tudun rairayi wanda ke da su kada umin al'akmati ashara ta azro au nahwa yace in ka bar kaman zira'i kamu goma tsakaninka da wannan tudun ko kusan haka nan sun mutu salli furda mustaqbilal furdataini sannan kai sallah kana fuskanta wa'annan hanyoyin min aljabar hanyoyin zuwa dutse Allah bai bai naka bane ka ba kuke sallah da kai sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa to tsananin inaya da kula da tsantseni na abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhuma to an tambayi babu malik dangane da waɗannan wurare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai ce ma yu'jibu li zalik ba ya burge ni aje ayi sallah wurare illa fi masjid quba li'annahu kana ya'tihi راكبا وماشيا ولم يفعل ذلك في تلك في تلك الامثله. لم آه، آه، ما يقول القاري يا كاوشي الشيخ سعيد البخاري اديك بن حديث الشيخ مالك يا ايفا تواتي وباي بريدي تواتي الامام مالك انا لك كما قلتني ودلك زانك توا بيتك في شيء حرام لي مكروه لي بايا هللت بيتك فاكر الله لا يعجبني ذلك باني شعور حكمه بيتك wai bai ɗauke shi shari'a ba bai ɗauke shi cikin addini kaga kalmomi ne masu sassauci wajen bayanin hukunta shari'a amma me yake nuna yana nuna cewa gairu mashru inda mashru ne da ku sauran sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ko kuma akalla da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su shi amma wayannan wuraren ba makasudi ne ya je wurin ba kamawa kai ya yi sallah wani to ina ne makasudi a tafi a yau sallah yake kuba manzo Allah yakan tafi kasa yakan tafi akan abin hawa kuma duk sati sai ya je kaga ashe zuwa kan ai sallah ibada ne kai banda haka ma ya faɗi cewa duk mutumin da ya wanke kafafu wa yayi alwala ya sanya takalminsa ya kama hanya ya je kuba baya da wata manufa sai ya sallah wurin to idan ya sallah raka biyu Allah zai rubuta masa ladan kamar yayi umra gara ɓata ce masu ziyarar madina ke samu sai sa ba a san ka je madina baka je kuba ba Suna da kyau da masallacin mun ga Allah sallallahu alaihi wasallam da kuba da makabartar batsiya da sahab ta shigar da kai madina yana da kyau waɗannan kasu kaɓa ce maka amma sauran masallatai ba dole ba ne akwai masallatai da suka yi saura bari in kam ko wasu da ibn hajar ya ce da yawa sun ɓace amma sai ya kawo su guda takwas sun suka samu tarihul madina na ni sunan doktan nan na luga wanda ya da madina da uku bin yana nan maktabar mu eh? tarihin madina sun wara wani wani dokta ne fasihi wanda eh, ko zan tuna sunan shi ya yi zuwa yana na layalin shi'iriya ka umsiyat sakafiya a nan jami'an madina yana koyarwa a kwalejin arabiya ta jami'an madina da wata rana wani sarki sarkin madina ya je wani gari a ƙasar china ya ziyarci garin sai aka bashi littafin tarihin garin shi ne da dai dawo sai kira wannan dokta ɗin dokta ne na luga ba na tarihi ba sai yake masa gaskiya an bani an yi mini wa'azi a china yake na je wani gari ga sunan garin sai sarkin gari ya ɗauko tarihin garin a rubuce ya bani yace ni da nake madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce ina da wani littafin tarihin madina wanda zan gabatar da duk wanda ya zo su to dan kashe da dokta sai je wallafa wannan kuma ya zama shi ne a ma kuke an yi tarihul madina da yawa a baya da tarihu makka duk an yi a amma sai ya yi sai zai shi ne da bai saboda mai saboda ya amfani da tunani ya zamani ya kawo su map map ya kawo hotuna ya kawo kwatanci da komai da komai irin wannan bayan da suka da ibn umar na yi shi sai ya shi a zamanance da ake ganewa wa'annan titunan na yanzu da aka sani kaga dole a gane da littafi yana da kyau kwarai da gaske na taɓa sai shi kata kuma na sake komawa Allah ya sa na sake samun shi na sai shi Allah ya ji kan Abba Tijjani wani abokin karatu na ne da ya rasu a 1991 muna Madina ah, shi ya gwada mini littafin ya ce in saya bayan na saya na karanta kuma ya na sake saya kuma na tabbata kai shi labarin nan in ba a yi suka ce kila wani ya yi awon gaba da shi ba yana nan ko to kun ji yana nan da haka masu bincike juna ku da kitab to in ka zo za ka ga masallatan madina rijiyoyin madina kwanakin na kawo sun magana rijiyoyin madina yadda na kawo magana su ko amma akwai mamaki nan ta sunan malamin nan mutum yana ne kwarai yana sa'awar waƙoƙinsa da sauransu da littafin shi kansa to ga masallatan da ibn hajar yake ba su ake ba ya kawo dai ne yake na farko masjid quba نبيو مسجد الفضيخ حتى ولي كنا جبل القباء في مسجد بني قريظة وكي في مشربة أم إبراهيم يتي ينا قنزر كري ورغة مسلا شمى نو قريظة ونزع الله يسلى وري لمسجد بني غفر شي كما يلا جبل سن بكيئة شنزو بابو شكي نمتن بكيئة ينزو شي تي سوي كبانتا ونزع الله سورة رنجة بالله كوريك ورا رنجة بالله نينا رتاريه هل يجد مزع الله يشاروها أكي أورو ba ku sani ba kuna ka su ya kamata a ce mutum ya leƙa ya gani yake wannan wurin ana ce mishi masjidul badla a lokacin sa sai masjid bani muawiya shine ake ce masjidul ijaba a yanzu sai masjidul fath wanda yake kun yana kusa da jabalul sala kusa da jabalul sala sala shi kuma yana tsakanin masallacin manzo Allah da killatai in zaka je masallacin killatai hannunka na hagu amma yanzu an yi wata kasuwa mai yawa ta rufe shi bangaren dama akwai gidan mai bangaren hagu akwai kasuwa man kaɗa da kai za ka ga dutse har ruwa suna kwarara an yi tsari famfo ne aka yi aka yi tsari don da daddare aka tashi fillu ruwa suna kwarara shi ne dutsen sal ya ce gabar da wannan jabal sal akwai masallaci ina kyautar sai zuba ba a same shi ba saboda an gina wuraren ko duk galibi ne masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har ya kai wa'annan wuraren a yanzu yace sai kuma mazil illatai yace to waɗannan su ce akwai har yanzu wa'anda ba su fashe ba amma da yawan wuraren da manzo Allah sallallahu alaihi ya a garin Madina sun riga sun fashe wa'anda kuma ke kan hanya su ne waɗanda da Ibn Umar radiyallahu anhu ma ya ajiye mana yau dai kamar kuka gani karatun dukansa tarihi ne ina jin akwai buƙatar mu shiga babi na gaba هشيك كده في القدر كفاية فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عليكم ورحمة الله وبركاته Eh, malam mai tambaya na farko yana cewa idan mutum ya zo sallar juma'a sai ya kasance bai samu komai ba a cikin ta sai fata to ya ayi sai sai ta hiya ya zai kamar da sallar eh, mai tambaya ke cewa idan mutum ya zo sallar juma'a sai ya kasance bai samu komai a cikin ta ba sai ta hiya to ya zai kamar da ita shi kenan sai ya kuma ya tare da limani sai ya sallama sai ya tashi ya sallar su gaba daya inda yake tahiya kawai ya samu ko ko tahiya ita ma raka'a ce duk wanda bai samu rukuni da ai samu raka'a ba ko da sajadda ya samu ya samu ladarsu kuma ana tsara ya shi cikin falalar sallar jama'a amma dai ita sallah kan gaba ɗaya ko raka'a bai samu ba raka'a idan ya miƙe sai ce gaba da sallar sa da farkon eh, ban gane jima'a yake magana oh da wannan wuri ne na saɓani gaskiya amma dai galibin malamai sun ce in baka samu raka'a ba to baka da jima'a zuwa ce za ka yi eh, kana iya nitsewa da wannan in ya sai kai raka'a ka hudu saboda ni saboda jima'a tana da su sharuɗa da ka'idodi wanda sun zarce na azhar shi yasa ma tarka azhar in kuka lura lokacin ta yana kama tun azhar bai kama ba sallan juma'a daga lokacin idi ta riga ta kama da zarar hantsi yayi lokacin juma'a ya kama kaga kuma ta zara lokacin babu sannan ba ta yi wasai da jama'a haka mu biyu ko mu uku ba mu iya yin juma'a sannan sai an haɗa da hudu ba hudu ba yanki ne daga cikin ta saboda tana da wasu ka'idodi da shari'a sannan ga ta da lafiya an ce a yi wanka a canza tufafi a yi wa sauransu a zo da wuri abubuwa da dama don haka ta bambanta da azhar saboda in baka san barka ko guda ba to ba cikin zakai ba azhar za ka wani shi ilmi da yawan malamai kare jayar wallahu a'lam Okay. Eh. Sannan ce assalamu alaikum. ce malam dan Allah malam ina son a amsa min wa'annan tambayoyi kamar haka. ce na daya menene gaskiyar labarin da ake yadawa a cikin gari cewa kace dan shi'a ba kafirai ba ne inda dai tambaya ce ya yi ya ce da Allah malam ne matsayin ɗan shi'a a gurin ka sai in ba shi fatawa amma a gaskiya ta abubuwan da ake yaɗawa cikin gari mu ba yan jita jita ba ne kuma mu ba mu san irin wato mai da martani wannan ya faɗa wannan ya ba shi amsa in kuka lura akwai wasu masa'il da suna nan cikin karatu mu ba mu kai gare su ba amma wasu na sosai sun ja mu da ƙarfi sai mun shiga cikin su to mu ba ya sa a ga tarin mu ba mu muna tafiya bisa ga ilimi da sunna kuma duk babin da muka kai za mu fayyace yadda yake kun gane ko sannan fatawa in muka yi ta insha Allah ta'ala ba mu yi ta bisa ga saurai an mu sani ba kai za mu ba mu sani ba ko kuma a bari mu bincika ko lokacin mu ku je ku binciko har mu ba ku littafin ku ga maraji'in ku bincika amma cewa an yaɗa cikin gari wani ya ce kaza to ni ba sai na kare kaina daga an ce na ce ba don ba ni bukatar haka nan zan faɗa muku wata magana Allah ya sani har a cikin zuciyata ba ni jin a soke ne. ni ban cikin masu jin wai damuwa don an ce wani ya ce ni a gani na ma kai ba kowa bane in zan ba a zagin ka saboda kawai nan masu zagin kar ku damu da su Masu cewa an yi fata iri kaza kar ku damu da su in kuna da fasar ku kawo in ta yi daidai a karanta za mu faɗa muku hasiyarta amma cewa wasu su je su karanto wani karatu mai rikici suna so sai sun ja mu ne da ƙarfi sai an ji ne muka ce dangane da shi ba mu wannan karatu muke bi turiyan turiyan kuma duk abin da muke ana da kodo in tafsiri ne tun daga ne shekara goma sha shida zuwa bana muna da shi in karatun hadisi ne tun sanda muke bulugul maradi a daru da'awa 1995 zuwa yau shi ma sha shida yana nan haka karatu da su salihin da kuma sai apollo haka wajen ibada mun sauke sifatar sala a masallacin umar ibn khattab mun kuma sauke aqidatu sahawiyya mun sake yinta a samarud aqidatu sahawiyya mun zo mun yi wasu yanzu a abu huraira muna nan muna karatun bukhari duk karatun da muke recorded da yake haka da ka zo wurin masu da kake a baka kasa ɗin wani wanda a cikin sa akai karatu kaza za a baka ba abin da muke koyo cikin aƙida ba kuma abin da muke koyo cikin karatu ba kuma wata kasawa da muke wanda muke ɗari ɗari mu faɗi ta saboda mai saboda ba mu sai aka hujja da haka ni ba zan amsa wannan tambaya ba a yanzu amma na yi ma izini wani sati ka rubuto ka ce gafarta malam da ne hukunci in shi a zan amsa maka amma ko gobe ka ce an ce a cikin gari kana cewa kaza zan ce a je gobe ko gobe ma a ce naji ba babu ba na ban ba to wanda ita ma dai duk jita jita ce a karanta ta ta a zai zuciya to shige sai malam me yi matsayin wanda ya yi sallah gaban lima wato amma masallacin juma'a ni ba yana ciki shi yana gabas gaban lema akwai hani daga yin sallah gaban liman wanda malikawa sun bar shi a matsayin makarohi amma mazabar hambaliya sun ɗauke shi haram har yakan kai ga ɓata sallah a gurin wasu daga cikin fuqaha'u malamai na zamanin yanzu muhakkikun daga hanabila sun karkata na ra'ayi shi za in ka zo madina za ka ga an yi alama cewa ga iya inda yake in kauce nan sallar ka ta ɓaci to haka abu ne mai tsanani da bai kamata mutum ya sakaci da shi ba to gaskiya tamboyi masu munasaba da karatu su ke nan saura saurawa shawarwari ne za a ba da su wajen malam zai yi nazari kuma ya zo jawabi da jawabin su insha Allah salamu alaikum akwai wasu tambayoyi guda biyu a nan da ka ba mu ai za a amsa guda sai in bar malam Idris Garba ya amsa guda wannan gudu ke ta gace da ba ta shafi karatu ba amma muna sha'awar abubuwan da ke nuna cewa al'ummar musulmi muna tare da juna wani na tambaya dangane da abin da ke faruwa a kasashen larabawa a yanzu yace muna ganin kamar yana da nasaba da ci gaban musulunci muna son ƙarin bayani yana nuni da wato muzaharori da ake yi a ƙasashe ana kada shugabanni na gwamnatoci tsawaji ta wanda suka daɗe suka shekaru ba su yawa suna mulki a gaskiya ni a sau hanga wannan alheri saboda waɗannan shugabannin da kaga an tumɓuke da waɗanda yanzu ka ake musu muzahara da wasu na wanda cikin su sun ɗibi ruwa ina tabbata maka an daɗe a tarihin musulunci ba a yi mafarnata irin su matuta ne azzalumai ne matsayin musulunci ne na ƙarshe yancin da muke da shi a najeriya wallahi ba su da shi a ƙasashen laraba general baban gida lokacin da ya buɗa masallacin gada na lagos babban masallacin juma'a da aka buɗa na lokacin ya jagoranci sallar juma'a jaridar alƙalam ta ɗauki hudu da ya yi an kama da ita muna sudan na karanta kuma na ga gaskiyarta yace duniyar musulmi a yau da yawa munan musulmin najeriya mun fi walwala da yanci a lokacin kusan ana da rahoto na kasashe ba iyaka na matsalolin da suke fama da cikin su hadda wannan a tunisia da mulkin ke faɗi ba sani ba ko na yi magana a wani karatu saboda na zauna da 'yan tunisia 'yan gudun hijira har abdul fattah moro da rashid al-gannoshi wanda ke shine shugaban kungiyar musulunci wadda aka fi matsa lamba a lokacin habib burzeba da habajin garbi wanda shekarun jiya ma na buɗa a intanet na ga su labarai dangane da su da suke ta koma su nishe da sauransu a lokacin ne bin abidi zain al-abidin bin ali ya yi juyin mulki suka yi tsammanin za su nisa su samu sa'ida sai ya ƙara matsa musu lamba hijabi wannan sai ka rajista mace sai ta rajista gemu sai ka yi rajista masallaci sai ka yi kati ID kar da masallaci za ka baka isa kawai kana wucewa a hanya ka isko masallaci wai ka ce ka ga kai sallah sunan ne wai kar ka shiga kai ta'addanci wannan magana kake kara 20 da wani abu baya kaga lokaci ina ma magana ta'addanci ta'addanci ne kawai ga musulunci to Morocco akwai wani abokin Muhammad Muhammad Muhammad al ya je saudiya ya yi umra ya daɗe gemun sai ni intu ya dawo ƙasar sai sa'awar sha'awar ya bar shi daga airport aka bi shi aka haɗa shi da jami'an leƙen asiri guda biyu ya hau taksi ya lura sun biyo sai ya sauka ya tsaya ya yi kamar bai neman wata taksi ya ga sun tsaya ya sake hawan taksi suka hau da ta tawar da biyu suke sai ya yanke shawara ya dabara sai ya ce shi wani babban restaurant aka aje shi suka sauka ya hau wannan tebur suka hau wancan ya caka masa abinci ya caka wa biya aka biya ya bude ya bulbula sai suka liƙe suka kafa suka ce haza bi khair wannan baya da matsala mara inda musulmi ya kai haka sai ya nuna zai kaji sai ya zauna lafiya a ina gaya maka bai isa gida ba sai da je wurin baba aka share jemu zai ya zauna lafiya mutane suna cikin kunci yadda ba ku zato na ku tsammani to akwai alheri mai yawa ga wannan abin da ke gudana amma kuma ina da tsari tsari dangane da yadda na ga america ta yi dumu-dumu ga matsalan tsira na kuma yi bakin ciki kwarai da gaske ganin wannan balarabin arni mai sunan musulmi ga musulunci wanda amerika take amfani da shi domin ta karya kasashen musulunci da sunan cewa shi ne wanda ya san makaman nukiliya يا ايه دليل التسمك البرداي سلك البرادي ايه البرادي ايه سنايب انت كي جننت كل هي كي زيارة واللي انت حتى سحرين انت أكيد ونم ظاهرات هو سيايد دوابي ما تكر فقصو كي دك انت ما ترى لا يتكو دلي تسر يتكي اذا اني ليلي يشي دلنك الحسن الزيو سو والله كنا ما بيك da haka ba shakka akwai hannun america ko da ta wani gefe ne domin ko sojojin controlled by american embassy ne muka lura america ta gama da bukata da mubarak la mubarak ya riga ya gama aikin kamar da faransa ta gama da bin abidin da bin abidin ne gama mulki ba ta kama faransa kai tsaye gaba gadi a suka ce ne suka ce mu ba mu bukata ka suka kore shi ya je dubai ba a karɓe shi ba sannan abin damuwa Yaje kasar musulunci shi nan da ya kunta kama musulunci da musulmi yaje kasar musulunci makka aka karbe shi saboda balarabe ne don haka ya zo garin laraba ba da aka karbe don ba daidai musulunci ba so wannan abin da ya faru a misra kamar yadda nace yana yiwa a dukkan alamu akwai hannun amerika a ciki saboda ne saboda zaɓe ne zuwa dukkan alƙalin makidaya suna nuna cewa ikwanin musulmi na za su su ko da ai maƙiyin musulunci ba inda suke baƙin ciki irin a ce an kafa gwamnati ta musulunci me yasa suka kare taliban afghanistan saboda sun ce gwamnatin musulunci me yasa suka addabi sudan saboda albashir lokacin ya ce zai yi shari'a kafin sa sai da suka yi ma jafar limeri wanda ya zo gabanin sadiq almahdi shi ma sai da suka masa irin wannan takura ƙarshe da su aka makar ake yi masa jini haka abin yake faruwa yanzu suna da hannu a ciki suna ganin idan mubarak ya ci gaba bai da ƙarfin da zai takura mai ikhwanul muslimin da haka bari a kawo wani saboda har yanzu akwai bukatar mu ci gaba da addu'a ubangiji ya mu duniyar musulunci mafita ta alkhairi da irin sharruka da bala'o'in da wato wannan baƙaƙen ta karfe kulla ma musulunci gare da rana Allah kai ma duniyar musulunci amma a cikin haka babu shakka akwai darasi ga ɗagutai na duniya ko ina suke cewa wallahi muryar jama'a tana da tasiri ga shi dai sun fito wannan shine abin da ya faru a Iran da gobara ta kai gobara da tura ta kai bango sha ya riga ya addabi kowa da kowa suka yi bore gwamnatin ta faɗi ga shi ya faru a Tunisia ga shi yanzu ya faru a Masar ga shi nan kan hanya a Bahrain ga shi nan a Libya ga shi nan ga shi nan Allah ka yasa inda za ana za ka duk wani ɗagutu darasi ne cewa ya tsaya yi ma al'ummar sa aiki kuma ya tsaya ya kula da walfiyar duk mai tunanin cewa shi a cikin kansa talaka ba su da tasiri Su talakawa, kun ga yadda talakawa ke yi muna nan da su a Najeriya muna roƙon Allah ya mana mafita gare shi jaridar Daily Cross ta jiya ta kawo irin bala'in ɗimbin bashin da aka ci mana wanda zai zai nakasa ƙasar nan jaridar yau ta fito Daily Cross ta fito da bayanin cewa ma IMF sun sa dokar dole sai an karya darajar naira ku duba naira nan da sai naira ɗari da hamsin da wani abu za ka fi dala guda abin nan da asalin tarihinta mintin dala ce yau ta sauka martaba ɗari uku ƙasa amma bai ishe su ba tun da mun ciyo baki bakin nan bai za a yi da shi har azuwa tun da ya hau bai yi amfani da kuɗaɗen da ya tara saboda ba ya da lafiya saboda yana da plan mutum na biyu ya kashe kuɗin da ya je foreign reserve da muke da shi aje ya ɗauko wajen dala biliyan 16 na Amerika, ba ta inda ya rasu ba sannan kuma ya je ya ciyo mana bashi wanda kuma a dalilinsa dole za a karya darajar naira don haka idan da talaka ɗari cikin dubu kyautar abinci uku to za a dawo talaka kila talatin ko talatin da biyar ko arba'in za ku ci abinci saura su kwana da yunwa ubangiji ke mana kariya daga wannan shari'a mun kuma al'umma musulmi wallahi mu tashi tsaye ƙuri'an nan tamu mu kiyaye mu yi kokari mu zaɓi wanda muke sa ran wannan bala'i ba zai shiga ba a tsalla a hannunsa mu kuma roƙi Allah ta'ala ya mana zaɓi kuma ya kare daga dukkan maguɗi da sharri da ake shirya shiryawa a sassan tambaya ta biyu yana tambaya da dangane da wai yaushe ya kamata a yi ma yaro kaciya a shari'a musulunci malam idris zai bashi amsa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dangane da haihuwa idan aka yi idan kai kai bakwai ga ranar haihuwa ake wa yaro aski sannan yanka dabba da za a mai abin da suna wato alaƙiƙa kenan sa'annan a yi sadaka da gashin kan to a wannan rana ce kuma za a mai kaciya eh, a yi sadaka da abin da ya nauyin abin gajin afirka to a wannan rana ce kuma wannan ranar da aka mai askin to a wannan ranar ce kuma za a mai kaciya abin da shar'an hada wallahu a'lam da eh, to ƙarin bayani akwai damar yin jinkiri daga nan har shekara bakwai ana iya wa yaro kaciya daga ranar bakwai har zuwa shekara bakwai idan ma an yi jinkiri ya kai goma ba a yi laifi ba amma dai bincike na zamani na lafiya ya nuna duk aka yi ta da wuri-wuri ta fi bayar da lafiya a gare shi da haka likitoci sun fi sha'awar yana cikin jarinta a yi masa ba ya iya sosawa ba ya iya wani abin nan sannan sanadaran nonon da yake sha za su karya duk wata cuta da za ta iya kama shi a daidai wannan lokaci don haka idan an yi da wuri ya fi babban dalilin da ya nuna ana iya jinkiri ne hadisi ibn abbas wanda ya nuna an yi masa kaciya sun kusa balaga ka ga ba maganar shekara bakwai ake yi ba ke eh to Allah ya samu dace akwai wani bayani to sanarwa guda ku yi hakuri ahlus sunna ba su ba su tashin kaji ku saurara sai an yi sai an yi sallama gaba daya to sanarwa ta musamman zuwa ga ahlus sunna ana sanar da yan uwa musulmi masu ɗaliban karatu cewa an fara karatun sai muslim a masallacin shek abubakar muhammad gumi wanda malam abubakar usman riba ke karantarwa ko wace ranar larba da karfe biyar zuwa karfe shida saboda haka an ga sunan kuma an riga fara da makara. to ban sani ba ku ya hakuri ga wani karamin tuta ya shigo wanda na kawo kula ba iko malam bashir ko kalma guda ce suka ka faɗa tara yayi na biyu kuma yayi na uku da shekara talatin ya zama dokta don haka muna alfahari da shi kuma muna maraba da Allah ya dawo mana da shi daga sunan lafiya har kwafi ya ba wa makaranta na littafin sana digirin digirgir da ya kammala wanda ya yi shi ne dangane da da'awa a najeriya a ciki har da maganar wannan cibiya ya yi ban sani ba amma dokta ka riga ka shigo makare ko dai a gurguje dai minti nawa za mu bashi a goma sun yawa goma sun yawa dokta minti biyar kuma kada ka wuce ka sa albarka ga wannan majalisi ne yau أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أوانا مسلمين وأوانا ɗaliban wannan markar ina muku kyakkyawar gaisuwa gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh so dai lokaci ya karamta kuma ko ni na zo latti kuma yana da wahala garin zan in ce wani abu gaba ne malamai na kamar dai da kuka ji malam ya ce ɗalibin wannan makarantar lalle yana ganin mune Nuwat, na farko da muka fara karatu a wannan markas sun malam na karatu a wannan masallaci na tsanar dila muna nura tare da malam aka muna karatu a masallacin Umar bin Khattab da ke abin da shau shagari da kuma jarin da'awa a Allah ya kaddare na tafi karatu a ƙasar Sudan digiri na farko da na biyu a wata da'awa da aka kawo ta gefen wannan cibiyar wanda Allah ya sa mun tafi da mu da yawa nan daga wannan markaz da yake sha'ani na jarabawa kamar da kuka sani ba matsala ce ta tsokari ba ko ta matsala ce ta dacewa sai Allah ya sa duk cikin wannan muka tafi ni kaɗai ne nan daga Sokoto ina ganin za mu kai mu ashirin wanda na samu sa'a ban ce na sa muka samu sa'a na tafi kuma can muka haɗu da ɗalibai a Kano bayan mun yi jarabawa kwana goma a cikin kwana goma ina ina ganin mun yi jarabawa za ta kai ila ɗari don kullum za mu yi jarabawa sosai abin nan eh, bayan kuma ɗaliban da aka hada a najeriya mun kai mu dubu eh, ko daga masallacin abin nan tsorai na malam jafar allah ji shi mun kai mu ɗari biyar a kowace santa da eh, muka je jos muka yi kwana goma muna exam daga safe har dare sai da dai muka komo mu ashirin sannan muka je a sudan eh, wanda hakika jarabawa a fahimta ta wannan jarabawa sai sa'a da kuma dole sai mutum ya yi karatu wanda kullum da asuba bayan an ga mutum da asuba kana fitowa masallaci za ka je ga bot ka gani ya an kasa sunanka da baka ga sunanka shi ne an salame ka ta bayan wannan cikin ikon Allah bayan mun gama digiri na farko a cikin nasarar da Allah ya bani cikin wanda muka gama 'yan kasashe nuni na farko da na samu cewa ina gama digiri din da dake na samu first class a digiri din sai suka bani suka bani masters bayan na gama masters din na gama karatu na aji na shekara ɗaya sai na dawo na yi sai na koma na ida karatu na da Allah kuma na sake sajjalawa cikin shekara uku na samu na gama karatuna na PhD. Yan uwa ɗalibai na wannan markaz na kula yi magana sosai musamman a nan nan da nake gani na san yan uwa na ɗalibai sun fi ne yadda nake ganin su sun fi gani na ahe da haka amma dai ina ganin wasu yan uwa na ne muka yi karatu sosai kwaliki na so na so in ba da shawara amma dai insha Allah zan yi tafiya in Allah ya mai da ni wani lokaci za mu tattauna a kan wasu masail amma dai ina son in gaya muku wata kafida wata ake ce manu niyyatul kafan Nike cewa yana da kyau ga duk ɗalibin ilimi ya zan yana da ita a cikin kanshi wannan niyyatul kafan akwai nuniyatul ibn qayyim amma dai wannan nuniyatul kafan ta fi shahara ta fi sauki abu ya tsinta san fi sauki wadda kusan duk ta haɗa ilimi kamar da shi wanda ya ta Muhammad bin Abu Muhammad da Muhammad bin Abdullah al-Andalusi yake cewa ta al-Maliki yace ta haɗa ilmuka da dama kuma haka haka ne ta haɗa ilmuka gefen aqida gefen fiqh da duk wani ilimi da kuka sani don ka ina ba yan uwana shawar ne cewa da Allah mu kokari wannan matanin wannan wato kasida ta ne ne firfafa ne mai haddasa zan tsaya a nan yanzu za ka sa mana ka zo mu baka dama ka karanta da ni ta an waya na da wahala a nan gaba na ina da tafiya ta wata shida zuwa wata ƙasa da fatar ina fatar kuma a zuwa zan je nan kare ilmi kuma wata ce ta don haka ina bukata a zuwa ku ta Allah irin wannan tafiya in wannan tafiya ta yi a insha Allah muna nan amma kuma yana yiwa wannan mulkin ɗalibin wanda muka ya isa ya bada karatu a yanzu don haka ina ganin a yaman abubuwa zuwa ɗan lokaci kana insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah mu kam yanzu muna ganin alhamdulillah lokaci ya kusa da za mu fara cikin dawon mu zauna mu saurare ku don haka dai Allah ya dawo da kai lafiya muna fatan kana dawo a cikin malam Jabir ya dawo kuma mu samu ƙarin irin iren kuɗin uwa da dama mu kaga sai mu samu hutu mai yawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka